amma bc ba tana da naira dubu talatin za ta je siyo tulare to amma ta ji asibiti na gode na gode na gode na gode wallahi kai yaron ta ne ba komai na gode na gode yaron ta ne Allah ya ji kan uwa ka wallahi Allah ya ji kan uwa ka Allah ya ji kan yawa ne ki da kai likita ga ikon Allah na ni na yi ban samu ba na ban kaɗa gida ba ta bar komai ba shi wannan bawon Allah shi ya tabbata uban gida na dai mishi magana wallahi ya mu ya mu shi dan ka ne eh dan aboki na ne wallahi shi nan ko da dan uwanka ne yi Allah sai ne gida sai Allah sai ya da za ka sha maka kai ka sha kwana uku yanzu ba kwana biyu ba ba gona ba ne ai ai bu ne fa za a yi aiki to ba da za ka sha kai ka sha kwana uku kuma na shiga na fito yau kwana biyu kai hakuri ba mu muka kashe ta ba kai hakuri rai a hannun ubangiji yake to shi kai mu wannan bayani da ka bari ranke dan banza ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka belum, wardo belum, dan belum, wardo belum, dan belum, wardo belum, dan belum, wanjang belum, dan belum. Yeah, yeah, yeah. Iya. Oh, oh, oh. Dan Barno? Ah, kullo. Ta yi mamakin ganin ta nan ko? <laughs> Sannu ku sannu ku sannu. Eh, eh, Yawwa zauna. Ta zauna ta zauna ta zauna ta zauna. Ayyo Allah. Bari in ka muku tabarin. A'a ba komai ba komai ba kullo. A'a bari in muku tabarin. Haba na yi baki kuma in bar ku a ƙasa kai. Yawa. Kai. Ko. Yawa. Yawwa fullo yawwa sannu. Bai wa Allah. Wato fullo za ta yi mamakin ganin ta nan ko? sai da sosai. To da ta rasa yadda za ta samu inda take shine ah, zali ta nuna mata gida. To lafiya dai ko? Lafiya Wato akwai wani abu ne da ta yi tunani. Saboda abin da DC ta yi mata. ba ta ji daɗi ba sosai saboda haka da ko wani gasa da ana yi duk shekara tana yi gasa kuma duk shekara an ce dc ba tana yawa. saboda haka tun da ni na san kaifullo kana da kwarin zuciya zuciyanka mai karfi ne gaskiya ne tun da kayan niyya za ka yi wani abu to shine muna ganin cewa duk yanda za yi duk yanda za yi sai mun tabbatar kai fullo ka ka da dc number no kuma za a yi da ka san mu da yake ta yi makaranta ko ina ni ina dc a ka tale shi wannan ba Allah tana bayarwa ba ba Allah tana ba da komai ba haka ne to Allah za ta ba ta sa mu muna da karatu sosai za mu yi addu'a ba addu'a da za mu yi duk abin da za ta kashe ana na shiga wannan za ta sai form za ta rubuta komai za ta tabbatar fullo ya je wa na gasa kuma fullo ta ci gasa kai dan barno ga ga wannan magana a'a duk fa barazana ce fa idan kai baka sani ba wani barazana abin da ya sani wa kenan ce barazanar da na gani komai da mota da kuɗi da duk abin da yake da kasashi shi da muke siya na barazana ne barazana iska ne Barazana iska ne. Ni yanzu haka na bar gurinsa. Yanzu na dawo gurinka. Duk wani abu da za a yanzu ina tare da kai. Ni? Kwarai da gaske. Saboda haka, jiki yana ba ni cewa wannan Amma na go, yanzu kin dawo waje na. Ka gama samu ne. To za ki iya cin tuwon da wannan abun da muke ci za ki iya ci. Daga ku komai kuna cin su wani kamfanin waya ne suka same ni suke so za a yi musu talla to mun fara tattaunawa da su ba mu kai karshe ba sai na gaban gaya muka mun gaya maka to abu biyu suke nema su kamfanin waya suna so a yadda za a yi musu talla sannan kuma a faɗi ranar da za su zo a zauna a tattauna da su. Eh, ai ba rasa. ka san cewa daga watan gobe za mu fara talla eh na san haka yawwa to kun ga wata zai kare mandi talata ɗaya ga wata daga talata laraba alamu duk daɗin da ka ba su a wannan tsakanin ne kowace rana ba su mai gida yayi wannan yayi yawwa fine shi kenan kawai gida ne zan koya to barasa eh isi barasa eh ka eh. tafi eh zan koma to alake shi kenan shi kenan master ma dai wallahi kai master wannan harkar ta tafi a hankali ya kai ba abin da ya ce ya tafi a ya zo da magana eh wai dama ko maganar da muka yi da shi ne a wannan kuma tsakanin ina son ka sa nutsuwa kuma ba na son rawar kai kan kai na ɗan gilu-gilu kanka yana motsi to ina gaya ma a kodaushe sa kai a yanda na ɗauke ka ka ɗauki kanka kamar dabbar da ake zuba taki ake a gona ba gida mm. jaki ba kenan bisauki na gida ko na ƙauye <laughs> jaki a ina yafi yawa eh abin ne to me gida akwai zabura ka zebra. Jagangari. Jagabindo. Jagangari. Jagarno. Jagangari. Jagarno. What? What? What? What? na ji daɗi da na gani. Hajiya na shiga hasken birni ne aka yi min wulakan shi. Na shi to in Allah ya yarda wannan ɗan tsalle-tsalle da ake a birni. Mu daga ƙauye za mu je za mu cinye na birni da gaske. Ake? Eh. Wane ne shaki ya taimaka wulakan shi? Wannan DC mana. DC wanda yake waƙoƙin na kake jin shi ko ina. A'a mu da ya elegala ya e- aradu ƙarya kike. ina ke ina ganin jishi washe ke ni ƙarya ke to ka san kwana nan na ɗauka kafin in ganshi kowa ko kwana ɗari ɗari sau ashirin ne ƙarya kike za ka ji abin da nake gaya maka ko gari mu je mu ga ko ja'a yana nan da zan yi musu da kai ba ha mu je ara da ke ne

kauye ne shi ne muke son mu nuna musu mun fi su ra ina ne ra wannan fillo eh. ta je birni a ko a ƙaryanci eh. a ƙaryanci ya ce ya je ya eh. a can birni ni nake ƙarya Dan ka ƙarya cika ne. Ina ke ƙarya kuma da na zo ina haɗa ku ba za mu je mu gani ba. Na ce ba za mu je mu Na mene? Na na na na na mene ne? Na mene? Ya min wulaƙanci saboda shi yana takaman yana yi rawa. Ni kuma ni ma zan yi mishi namu na ƙauye kuma zai ji kunya. A birni? A birni za mu je mu same shi. Kai kaɗo yana gada mu. Kaɗo za mu nuna wa kaɗo. Akwai tumbuɗu tumbuɗu.

yeah, yeah. Oh. da duniya tana kallon mai gida hmm. to jama'a masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wannan zaure da muke tattaunawa da fitattun mawaka musamman ma mawakan da suka shura a wannan zamani. Mawakin da ya fi kowa shuhura a wannan zamani ba wani bane illa DC. wanda da zarar an faɗi sunan shi kai da kake kallo a gida zaka san wane ne dc zaka ce eh dc kana jin waƙoƙinsa a ina suna ratsawa waka a wurin dc ta yi shura ta yi sama ta yi ƙasa ta isko abubuwan da mutum ke iya gani ko ya tunani a duniyar nan na daga basirar da allah ya baiwa dc yake kirkiro wasu abubuwa na fasaha to a yau sai muka ga ya dace mu gayyato shi cikin wannan zaure domin mu tattauna da shi mu ji daga inda aka faro da kuma inda za a kwana da irin abubuwan da ya samu na nasarorinsa da kuma watakila za mu iya tambayarsa abubuwan da yake ciki a rayuwarsa dc barka da shigowa barka dai to dc za mu so mu san da aka fara harkokin waka har kai shuhura zuwa yanzu eto eh ai duk ma kusan abin da zan faɗa an san shi mun shigo harkokin waka ne domin nishaɗantar da mutane da walwala da annashuwa da kuma samun kwanciyar hankali to yawan mutane da suka san dc sun san shi ne da wata waka isa da ta shura musamman ma wanda yake jawo hankalin wato iyaye a kan su tarbiyyar 'ya'yansu kada su bar 'ya'yansu sakaka to me yasa dc ya tunanin wannan waka Ah, shi hankalin mai gida ko kuma hankalin babba a kan yaro yake hankalin kuma iyaye na kan yara so babu abin da za ka yi wa irin wa'annan ka daɗa jan hankalinsu sai dai ka daɗa nusar da su a kan yadda za su tafi da harkar yara to ka samu shura duk kusan shekara muna iya cewa shekaru biyar kenan da suka shige duk inda aka kafa wata gasar waka ko wani abu makamancin wannan dc ke lashewa menene sirrin daga allah ne wato mu ne aka yi da mu shekaran jiya jiya aka yi da mu yau ma ana yi da mu gobe ma cikin ikon allah za a yi da mu saboda tsarinmu na nuna tarbiyya ne na ko a yi kaza ne ko a bar kaza ne to babu mamaki a ce idan mutum ya shahara musamman ma mawaƙi mm. yakan iya fita ƙasashen waje domin ya gogaya da wasu mawakan ba na kiransa ba shin ko disi ya taɓa fuskantar sha'aka. da dama makwa kamar da wace ƙasa da wace ƙasa dc ya leƙa ya eh to ba sai dan ɗan faɗi kaɗan amma duk irin ƙananan ƙasashen na ai ba yadda ba mu je shi ba duk kananan kankanan kasashen nan duk ba inda mu je su america nan su waye waye duk wayannan ba inda ba mu lalleka ba su sudan su ghana su waye waye duk ba inda ba mu je fuka mu ba mm. nan kuma wace wani karatu ya yi ya yi kaza ya yi kaza da shauransu karatu ba irin wanda ba mu ba illa kawai wanda ba a kirkiro shi ba don haka ma muka gama za mu taimaka mutane da basirar da Allah ya bamu shine muka shiga wannan harkar irin basirar da Allah ya baka zai so mai kallo zai so ya san shin wace shekara aka haifi DC har ya shura zuwa yanzu eh mutum zai iya lissafa daga 71 hmm. to yanzu me DC ya sa gaba zai yi tunda shekaru biyar da suka wuce DC dishi ya lashe gasa mu ba ma tunanin abin da zai zo gaba sai dai abin da muka tashi da shi kawai mm, ko inda da mun gari ya waye allah ya sa mun tashi to mun tashi da abin da duk zami a wannan lokacin to yanzu dc zan so ka aika da saƙo zuwa ga masu kallonka da ka da bibiyar waƙoƙinka a kodayaushe wani saƙo za ka aika musu a ah, saƙo da za mu aika musu mu na godiya ne da yadda ake sauraron mu da kuma yadda ake fahimtar mu kuma waɗanda ba su fahimce mu ba ko ba su gane mu ba Allah ya sa su gane mm. to izuwa yanzu dc album album na ka fitar ai ba zan ma iya kiyasta ta ba mm. wata ta fadar suwa a cikin birnin zuciyanka musamman ita wannan akan tarbiyyar iyaye tarbiyyar 'ya'ya Mm. to nan gaba kuma akwai wani tsari da za ka fito da shi wanda ya fi wannan na tarbiyya ai kullum a haka muke idan gari ya waye me muka yi baya wanda ba kuma me za mu yi gaba kar mu nanata to masu kallon mu kun ji tattaunawa da muka yi da fitacce kuma shahararren mawaki dc wanda kowa ya san shi ya yi shura a wannan nahiya tamu kuma a duniya ma ana jin murarsa tana ansa amu tana zagayawa cikin zukatan mutane wanda mutane kuma suna jin daɗinta ta shi yasa mutumin zai yi wasa.

saboda haka muna tafi da babban jami'in gudanar da wannan shirin yadda bai da me aka zo mana assalamu alaikum kamar yadda muka saba di shekara muna gudanar da wasan raye-raye da kaɗe-kaɗe na muna wannan gari na ma allah ya nuna mana muna tare da wasu barasa waɗanda za a ga kafsa da su kamar yadda kuka saba dai kun san dc to bana ma da shi a cikin gasar sannan kuma bayan dc akwai wani sabon tauraro da ya fito wanda yake da shi za su kara kada da yin cika ku da surutu zan bar ku ku gane wa idanunku abin da yake gudana muna so a saurara game da wannan shahararren gagarumin taro da muka shirya a wannan gida namu wanda duk shekara shekara muke kawo wannan wasa da muke yi a wannan gida a yanzu don haka wannan shekara ma mun muku da gagarumin wani wasa tsakanin a yanzu za mu kira group na farko za su zo su fara takawa a nan wurin daga nan bi tattaki mu kara kiran group na biyu irin za su da haka a yanzu group na farko muke son gani a kan wannan kulo in sun shirya bismillah haka sai a biyo mu gobe yadda za a ga tsakanin dc da dan fulani ah, dc hmm. shekara da shekaru a waɗannan kai kake ɗaukarsa kusan shekara ta biyar kenan to ina gudun kada mutanen duniya su zarge mu ko su zage mu su ga cewa abin kamar da haɗin baki a ce duk shekara kai kake lashe duk wata gasa da za a yi shine nake ganin me zai hana bana kaɗan yi haƙuri kaɗan sassauta a ɗaga ƙafa kai wani ya ɗan ɗauka idan wani ya ɗan ɗauka kaga shekara mai zuwa sai ka sake fitowa da ƙarfinka ina ganin in kai muka haka za ka wanke mu gurin zargin jama'a wannan hakan shine daidai ah, abin da nake so da ku mm. wannan magana taku ba zai yiwu ba sosai ni ina amfani da abin da Allah ya bani kuma ina alfahari da abin da Allah ya mu so ba zai wu in ci in ce kuma wai ni na haƙurin abai wani ba na wa Allah budurci to sai ko Allah ya ban abu ka ce ba ka na ci ba na ah! so kawai ni na ni ne na ci kawai a bani ba wani zancen wai sassauta ko wani mai ina kafa ba ina tunƙawo da abin da Allah ya yi ne zance domin albarkaci annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda mai ah. da kana mutum to duk dai abin da ni dai kawai shi ba wani zai ba da wani ina jira akwai wuya da ka gaji fa bisa kan kaga sun kuya kafin ya same ka ka nemo kariya sha'anin duniya wata ran kai dariya wata ran ka sha zuma wata ran kuma daciya zan yi kira ga iyaye a kan lamarin ƴaƴaye kunjiya ku sa su kan tsari tarbiyya ku Kau da halin sharri kayan banza su daina sawa bai dace ba nai nuni mai amfani bara in taka in yi rawata in juya to to in haka sai in haka tarriya taho ku ku biyo dan billo zan da bayani mai amfani duniya makaranta wanda duk ya shigo ta san halinta yan maza mata ga salon wakata jama'a mulke ta nama nagarta da masu halin cuta wanda ba su zumunci ma ka kira su a wakar ka masu shan kayan maye don ba sa tsarin ka haka ne lamarin na bin tsoro a duniya na aunawa ga samari 'yan mata sun fi so su da hanyar dacewa. Ni dai hanya ce mai ballewa. Mm, kyawun tafiya dawowa kuma yau na dawo. Ga fillo. Na bar ku a baya. Ɗan fillo. Sako ya saman. Ga Ya sa na juyo. Ɗan fillo. Misalin Ga Ku yi min oyoyo. Oyoyo. Na bar wayo. ya dubi na ja baya a zahiri a bambance na mu ba zancen karya idan ana gasar waka ka ga mutu ja baya dan filini na tako na shigo tsakiyar fili inda ja to fili ci gari wanda bai da sana'a shi ke zama bata gari wani na tallan gishiri wani tallan sigari sana'a mai saba ka ya wuce mai dubure wani ba sana'a kan titi yake yin garare buri na yi ko yaushe ya ga an yi haɗari har an yi kalo sai ya taho da hanzari sai a zata ya kawo taimako da kokare shigo ko buri ne laluban taro ko kwadare wani ko maula ta zuciyar ta yi mare wani ya suna a fagen satan tattabare wani sana'a ta yi injin ohel da fetare gudun gudun fita shirin ba ciwa ba abin tsoro ba eh ifa iba na jama'a ta gurin nan shi za ku faɗa eba eba na ba na jama'a ta gurin nan shi za ku faɗa. Eba eba na ɗan fillo mu jama'a za mu faɗa. Ifa eba na jama'a ta gurin nan shi za ku faɗa. Eba eba na ɗan fillo mu jama'a za mu faɗa. Ifa eba na jama'a ta gurin nan shi za ku faɗa. Eba eba na ɗan fillo mu jama'a za mu faɗa. Yeah. Jalli! Jalli! Ka gida? yi kilin ko? Kin goge, kin waye. Kar ki manta lokacin da kika zo guri na kankanwa da ke gaja. Kin zo a matsiya ku taka ba ki iya komai ba kin zo da wai ni za ki gani ki ɗauki wa kai. ina so in gaya miki ta magana da ba ki san da ita ba. Zanin ki mai ɗinkin allura da zaran da kika bari a gidanmu. Ina da buƙatar cewa ki zo ki ɗauke shi. In kuma ki zo kin ɗauka ba, to za mu nuna wa duniya mu buɗe miki aiki. Sarkar yalla kawai. Zali! a gidan mu koya muke cin ayaba a gidanmu kika san abarba a gidanmu kika san madara mai kwakwa a gidanmu kika san shinkafa da miya da kaza zali gidan da kika siya a tsohuwa kin san muna bin ki bashi a kudaden mai gida don haka za mu bi sau mu kwace gidan nan da kika siya ki biya mu kuma kudaden da muke bin ki zalincin zalunci kanki wow a kanki ashe rashi na shi kuna bakin ciki

Wardo pelo, wajan pelo, wardo pelo, dan pelo. gyara a wajen tarbiyya duk sun shagwaba su sun kauce hanya abun kunya sun kai wadannan sai kun yi hawaye a wajen bar 'ya'yaye